ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنظرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه، الله خير أما يشركون أنه خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء نعم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا تنبيسي أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر البحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله خلقكم من السماء والأرض نعم أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافيه البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا amma ba sai ya humata da islam ya hurra su laƙida ikiwani fillahi wa akhawati fil islam uhayyikum bi tahiyati al islamiyyati al karimati fadila tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan gari na bakori don mu hura wa bidiya usur ta san inda dare mata yau wato kusan shigowa ta bakori na farko kenan a rayuwata bakori na kan zo na ratsa ne na wuce an shirya wa'azuzzuka da dama da manasabobi da yawa wanda aka bukaci na halarci wannan gari amma allah bai kaddara ba sai yau allah ya kaddara yau kuma da allah ya kaddara ga mu a cikin garin bakori manasaba wacce ta hada mu a wannan wuri shine uwanmu a musulunci malam nura akan ce mai kaset domin yana cikin masu yada da'awa ta sunna a wannan ƙasa allah maɗaukin sarki wato ya masa promotion ya amarya ya kuma gayyace mu walima manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka kira shi zuwa walima ya ansa bisa ansa kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka halarci wannan gari malam nura ina addu'a wannan aure ka Allah ya sa albarka a ciki da kai da amarya da uwar gida Allah ya zaunar da ku lafiya ya azurta ku da zuriya tayyiba akwai addu'a da nake yi a wajen walima malam nura kai ma ina maka irin wannan addu'a allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta haifa ta haifi shek kuma musa hassan katsina sautu suna wannan shine babban ɗan amarya da muke bukata ɗa na biyu sai ta haifo shek abubakar giro arugungu ɗa na uku sai ta haifo shek ja'far mahmud adam kano to in ta ga dama daga nan ta bari in ta ga dama daga nan ta haihuwa Eh, wayannan na san idan suka hallara to dan bidiya ba sai an ce masa sai inda dare masa ba wato darasin da zan gabatar yi ma watakila ba tsayi zai yi sosai ba akwai alamun rahama a cikin garin muna bukata allah ya bamu mai albarka an samu riba biyu kenan ga walima ga kuma rahama ta sauka wato malamai sun ce ta hanyoyi guda hudu ne ake yin aure da inda ka ji za a yi aure to ta hanyoyi guda hudu ne ake yin shi hanya ta farko uban ɗa ya zaɓa wa ɗansa mata wannan ya halatta a musulunci kai uba ka zaɓo wa ɗanka matar da zai aura saboda wannan ya tabbata sai umar radiyallahu anhu allah ya ƙara masa yadda wato a lokacin da yake khalifa da daddare yakan rinka zagayawa cikin gari me yasa yake zagayawa domin ya rinka sauraron wato mutane idan suna fira ya ji suwa ke zagin gwamnatinsa a kan me suke zagin gwamnatin kuma domin gwamnatin ta gyara wanda shi ne amfanin security a gwamnatin musulunci su zagaya cikin gari su ji suwa ke zagin gwamnati sai su koma su sanar da mai gida a ofis su ce fa akwai matsala talakawa suna complain domin gwamnatin ta gyara ba wai don a yi maganin masu zagin gwamnatin ba a matukar abin da suka faɗa gaskiya ne to security abin da ake bukata ku je ku samu oga a office ku gaya masa ku je ku samu gwamna a office ku samu shugaban kasa a villa ku sanar da shi ku ce look your excellency people are complaining that you and your wife her excellency you are handamizing their money to sai a sanar da mai gida shi kuma sai ɗauki matakin gyarawa a irin wannan yawo da sayyidina umar radiyallahu anhu yake yi sai ya je kusa da wani gida sai ya ji wata mata tana fira tare da wa tana fira tare da yarta tana ba yar umarni cewa ki ɗobo ruwa ki ƙara a nono domin nonon mai yawa in mun je sayarwa mu sami kuɗi da yawa sai ji yar ta ce a'a mama umar sai yana yin wa'azi yana cewa ƙara wa nono na ruwa da ake ba kyau sai uwar ta ce tafi daga nan sakarar banza sakarar wofi yayi muka kara umar ya sani ne ki kara kawai domin mu samu guri sai ta ce to ai idan umar bai sani ba asalin dokar ba ta umar ba ce ta ubangijin umar ce kuma ubangijin umar yana kallon mu yana jin mu kai sai na umar yana jin wannan magana sai ya lallaba sai ya tafi washe gari da ya je gida sai ya ɗauko ɗan shi sai ya kawo sai ya sallama mai gidan ya fito ya ce a gidanka ne ake da yarinya kaza da kaza ya ce e eh. ya ce ina so ka ba wato ɗana auren wannan yarinya wannan yarinya ɗan sai na umar radiyallahu anhu ya aure ta kuma allah ya saka wa auren albarka domin ta hanyar wannan aure ne ya ƙuɓɓuga aka samu zuri'a ta hanyar zuri'ar wannan aure ne aka haifar da khalifa umar ibn abdulaziz wanda ake cewa al-khalifatul kamis wanda saboda tsananin adalcinsa a lokacin da yake khalifa ka karanta tarihul kulafa na imam suyudi da kura da akuya suka yi kiwo a wuri daya kura bata taba akuyar ba wannan saboda tsabar adalcin khalifa ne wani balarabin kawai sai kura ta kama ya yana kiwo sai aka ga yana kuka aka ce saboda kinkiya guda ɗaya kake kuka ya ce ba saboda kinkiyar muke kuka ba ina jin tsoron kada Allah ya yi wa khalifa rasuwa domin a rayuwarsa ba mu taɓa ganin wannan da idanunmu ba yana dawa headquarter labarin da ya fara shi shine Allah ya yi wa khalifa Umar ibn Abdul rasuwa gwamnatin Najeriya da take cewa tana so a magance fashi da makami da gwamnatocin jihohi yaudarar talakawa kawai ake so a yi idan ana so a magance 'yan kwanta-kwanta a hanya ba a hana 'yan kwanta-kwanta da makami masu kwanta-kwanta da bindiga a kan hanya matukar akwai masu kwanta-kwanta da biro a cikin ofis dole a samu 'yan kwanta-kwanta a hanya matukar akwai 'yan kwanta-kwanta a local government secretariat look mr honorable chairman anyone as the best kwanta-kwanta is the local government kwanta-kwanta must be on the idan ka da shugaban yan kwanta kwanta a ofis dole a samu yan kwanta kwanta a kan hanya ba yadda za a yi a daina kwanta kwanta a kan hanya ga yan kwanta kwanta a gaman house ba yadda za a yi a daina kwanta kwanta a hanya ga yan kwanta kwanta a asrock shi yasa a najeriya mu ba yan kwanta kwanta kawai muke da su ba da yan kwanta kwanta da yan tashi tashi idan kana kan hanya akwai yan kwanta kwanta in ka dawo gida ka kwanta kuma akwai yan tashi tashi menene muhalli shahid wane ne ya zaba wa ɗansa aure uba shi ne ya je zaɓo wa ɗansa ne ɗansa mata wannan hanya ce da ake yin aure ake samo mata a cikin addinin musulunci hanya ta biyu shine uban yarinya ya zaɓo wa wato yarsa miji da kansa shi uban yarinyar da kansa ya zaɓa wa yarsa mijin da za ta aura ya za ka samu wannan wannan ya tabbata a rayuwa ta ainihin wato magabata uba ya samawa ya tafi nema wa yarsa miji ba wai abin kunya ba ne sayidina umar radiyallahu anhu a lokacin da hafsa radiyallahu anha mijinta ya rasu bayan ta gama ta kaba ya je ya samu sayidina usman ya ce ga ta hafsa ta gama ta kaba idan kana so in baka ita aure ta na usman ya yace bai shirya aure ba a halin yanzu da ya wuce gaba sai ya sake samun na abubakar radiyallahu anhu sai yake ce na abubakar ga ta hafsa ta gama ta kaba idan kana son ka ina so ka aure ta na abubakar radiyallahu anhu sai ya shiru bai masa magana ba ya ce sai ma ya ji jin haushin na abubakar akan sayyidina usman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai annabi ya ce kwantar da hankalinka da sannu yarka za ta auri wanda ya fi usman alkhairi shi kuma usman zai auri wacce ta fi yarka alkhairi ba dade ba sai ga sai na usman ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri wacce ta fi hafsa ko bai aura ba shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallam da kansa sai auri hafsa ta auri wanda yake sai da wasu ko ta zo da yake dace ne wane ne ya tafi nema wa matar ɗansa miji uba da kansa ne ya tafi nema wa ɗansa miji wannan a zamanin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka dawo kan tabi'ai nan ma irin wannan ya faru a ina irin wannan ya faru ya faru a wurare da dama daga cikin wuraren da ya faru akwai auren wato abdullahi ibn wada'a da yar sa'idu ibn musayyib sa'idu ibn musayyib tabi'i ne har ma kirari ake masa ake ce masa akhirul mutaqaddimi ɗalibin sa abdullahi bin wada'a sai aka kwanaki ba shi ya zo karatu ba ran ne sai ga ɗalibin ya zo sai yake cewa ya ban ganka kana zuwa makaranta ba ya ce ala gafarta malam mata ta ce allah ya mata rasuwa ya ce to ya ba ga yace ni jana'iza ba ya ce aka ramaka la aiki ya maka yawa ga karantarwa ga da'awa ga sulhu ga abubuwa ga an fatawa shi ya sa muka ɗauke maka sai ya ce to yanzu ka yi aure ne ya ce ala gafarta malam wa zai ban mata a garin nan yake saboda me yake saboda tsaba talauci da nake fama da shi talauci babban magana aliyu dole yake talauci mutum mai baki mai kuzo da doro annakiya idan ya iske yaro yakan tattara shi ya maishe shi tsoho da karfin tsiya idan ya tabba tsoho yakan tara sashi ya rame ya bushe kamar tsarkiya ya ce kai mutum mai mutunci idan ya talauta a ɗauke shi mugun da ba gaskiya tsabar talauci sai ya ce akwai wanda zai baka ya ce wa zai bani yasa ya ce ni zan baka yata da kaina wato abdullahi bin wada sai ji magana kamar shafa labarin shuni don ya san yarinyar dan shugaban kasa ne yake neman yarinyar yarinyar za ta tafi presidential villa ne amma a ce ba za a ba dan shugaban kasa ba a ba wa a ba almajiri yanzu da Allah ga alaramma wani ne aure da kansila a nan garin wa zai kada wani zai kada kansila ko kansila zai kare shi yanzu da ake maganar matar kansila za a sa mata salari naira dubu sittin a wata sai alaran ma ya zo ya ce shi duk wata zan koya miki aya sittin abdullahi bin wada yana mamaki sai bin musab ya ce na baka ka ce ka karba ya ce na karɓa ya ce jama'a ku shaida shi ba abdullahi ibn wada a dirhami biyu ya mallaka a duniya a lokaci da wannan ne ka karanta fiqh sunna da wannan hadisa ya istidlali yake cewa sadaki ta ƙasa yace baya da limit saboda sa'idu ibn musayb ya daura auren ƙasa da dirhami biyu kawai sai aka ji ya fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru sai ya fara kudubatul haja bayan kudubatul haja fa ta yan bidiya ba kun san daurin auren yan bidiya wato akwai kwa macala saboda su musu ba ya ake siga ba Allah ka raba mu da dan bid'a dama in yazo sai ya haka wani tsoho za a samu wanda ya shekara 63 a cikin bid'a duk furfurarsa a cikin bid'a ta tsoro sai ya ce to muna neman iri kaji sai ka ce wanda zai tafi da shan albasa sai a ce irin me sai a ce irin mutum sai a ce mun ba ku sai a ce mun karba to kai in kai shaida ne ai shaida ka yi wa aka ba waye karba ya sunan matan waye miji mun taba zuwa daurin aure da su shagya ku Musa Hassan da su Malam Abdul Basir a nan cikin jihar Katsina kai Katsina ba akwai sauran aiki gaban ku kun san me yake faruwa wai sai aka zo za a yi siya sai aka ce idi ya je gidan hali ya ɗaimi da ya an ba shi shi kuma ya ba malam mu tari jama'a ku shaida nace wallahi shaida zuriya in aka shaida ana to wane ne angon idi ne angon ko malam muhtari Allah ka gafarta mana dole a haifo shaidan a wannan auren kun san me yake faruwa ana gama aka ce tashi an gama daurin aure sai ka jira amarya ya kama hanya ya nufi gida yana wani irin aure ne wannan sai ka ce auren yar bebi ya kwanta da daddare ya gagara bacci in kada za ka iya bacci ya auren nan kan da gaske ne can sai wata hikima ta faɗo masa ya ce ya san yadda zai gano auren da gaske ne ko ba da gaske ba ne ya za ka ka gano a cikin ransa sai ya ce gobe zai je ce yana son garin amaryar idan an yadda ya ganta to daga nan sai ya fara gano bakin zarar in an kore shi kuma ya san inda zai nemo shi daga nan can kuma sai ya tuna to an yaje ya kamata ya dan mata kyauta to shi da dirhami biyu kawai yake da shi to ya zai ina zai samu bashi ga mutane ba sa son ba almajirai ba shi yana cikin wannan tunani sai ji ana kwankwasa gida ana sallama idan ana ma sallama da daddare karka bude kofar gida sai ka san wa yake sallama da ya zo ya ce wa ke sallama aka ce sa'idu ne ya ce sa'idu aka ce ya ce wani sa'idu sa'idu dai sai ya ta maza ya bude yana budewa sai ya ga malamin sa ne sa'idu ibn musayyib ya ce aka rama kalla lafiya ba za ka aiko in je ba ya ce abin da ya kawo ni ni ya kamata in zo ba kai ya kamata ka zo ba ya ce ah me yake tafe da kai ya ce ka manta an daura maka aure ɗazu kai ango ne ya ce ana gafarta malam kan auren dama da gaske ne ya ce ah, to ana yin aure da wasa ne ya ce to yanzu ya ke an fasa ne ya ce a ah, kana goro kayi sabuwar amarya idan muka barka ka kwana kai kaɗai ba mu adalci ba amaryarka ce aka kawo ina amarya take dama sa'id ibn musayib dogo ne ya sa alkabba da ya dan bada wuri sai ga wani abu cikin lullubi yace huce daga ciki amarya sai ta shiga daga ciki yace rufe kofar gida ya bude baki ya gagara kulle kofar gida ya mai da kofar gida ya kulle yace na bar ku cikin abinci amarya ta jira ya gagara yi mata magana sai ta wuce gaba ta je ta shiga cikin daki tana shiga daki kun san me ta samu a cikin daki sai ta samu ga yan tabar masa ta kwanciya ga yan randarsa ta ruwa ga ɗan gwangwaninsa na alwala ga yan jaka makarantar amarya ta jira tana so mata magana bai yi magana ba ya gagara magana sai ta cire lullubi kun san da ya faru da ya kalle ta sai da ya tsorita tun da ya zo duniya bai taba ganin kyakkyawar mata kamar ta ba zan kaɗa ce san kowa kin wanda ya rasa ba nan ya sha mamaki ba abdullahi bin wada a mahaddacin alkur'ani mai girma ne da ya kwankwasa amarya sai ya ji shi ne ma isa ya kira a gabanta ba domin ta fi shi kwarin tilawa ta fi shi karfin hadda hafi hafizatul qur'ana bi akmalihi qira'atan mutqanatan mujawwada da ya dawo bangaren hadisai shi hadisan kawai yake haddacewa sai ya samu amarya ita da hadisai da rijalul hadis gaba ɗaya take haddacewa ya dawo adab ya dawo larabci ya dawo luga ya kutsa ya furmutsa ya zagaya ya komo ya shiga ya yi nutso ya kai sai ya gane daga yau ma ya huta da zuwa makaranta Allah ya kawo masa malam har gida ya jefa malam goro Allah ya saka maka yi wannan sa'ar menene muhallin shahid a ciki wane ne ya sama wa ɗansa mata uba ya zaɓa wa issa mijin da ya kamata ta aura wannan ya faru da sabit ibn qais mahaifin wato abu hanifa wato ainihin shi ma wato ta ainihin wato uban yarinya shi ne ya zaɓa wa yarinyar miji wato yadda abin ya faru shi ne sabit ibn qais yana yawo a cikin garin wato ainihin wato basara yana yawo sai ya tsinci apple an sa apple tuffa sai ya tsinci tuffa a ƙasa ya fara sha sai ga gashe jikin lambu yake reshe ya tsalo danga daga jikin reshen lambun ne bishiyar tana cikin lambu tuffa din ta faɗo sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau kuma haramta shiga ciki na sai ya zagaya sai da ya gano gedin lambu sai ya shiga yana shiga sai ya samu wani mutum yana bayi wato shine wato a cikin lambun yana aiki bayan sun gaisa ya ce ala gafarta malam na shiga wani hatsari ne ya ce me ya faru ya ce kaga apple ne na tsinta a waje har na sha rabi sai na gama daga gonar ka yake yanzu abin da nake roƙonka don allah don girman allah ka yafe mun ga sauran apple ɗinka kuma ka karɓi kayanka sai mutumin ya ce a'a to an samu matsala gonan nan ba tawa ba ce ni ma aiki nake a ciki sai dai ka je ka samu mai gonar ya ce a ina mai gonar yake yace bai na hu masiratu yawmin wa walaila tsakanin nan da garin da mai gonar yake tafiya gini da kwana ce tafiya ce ta 24 hours ya ce kwatanta mun garin sai ya kwatanta masa sai ga da ya je lahira da rabin apple na haram a cikinsa kare ya taka da kafa ya yi tafiyar awa 24 ya fi mashi sauki da ya kama hanya kamin ya isa garin har ya jikkata ya canza kala ya tambayi gidan mai gona aka nuna mashi bayan ya yi sallama mai gona ya fito suka gaisa ya ce lafiya ya ce lafiya kalau ya ce kaji kaji abin da ya faru to amma an kwatanta mun an ce kai ne mai gonar ga rabin apple din gari ya fara bushewa da rabin apple din sa a hannu abin da nake roƙonka wanda na riga ka na cika yafe mu mai gida ya yi shiru mai gona ya ce gaskiya ba zan yafe maka ba ya ce saboda me ya ce to ina da sharaɗi guda ɗaya idan kana so in yafe maka sai ka yi da sharaɗi ya ce me sharɗin ya ce ina da wata ya na rasa wanda zai aure ta in ka amince za ka aure ta to sai in yafe maka ya ce to me yasa aka rasa wanda zai aure ta ya ce tana da larura makahuwa ce kuma gurguwa ce akan keken abin nan take ba ta iya tashi sannan kurma ce sannan bebe ce to wa zai aure ta amma kai tun da tsautsai ya hau kanka to kai sai ka aure ta Allahu akbar sabit ibnu qais ya shiru yace yanzu ba za ka yi yafe mun ba yace in ba za ka yi auren ta ba karka bata mun lokacin mu hadu a lahira kai sabit ibnu qais ya rike shi ya fashe da kuka yace na roƙe ke ce ba ka zance ka sauci ko ka aure ta ko kuma shi kenan sai koma yana allazina idza asabarhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi yace me ka faɗa yace ina ganawa ne da ubangiji na ya ce to sauri nake karka bata min lokaci ya ce to ya na iya da in tafi lahira Allah ya tuhume ni na ci rabin abin na haramun ƙara in aure ta mai gona ce jama'a ku zuwa daura auren yanzu kare ce ya fasa aka daura aure aka watsa aka bar shi a kofar gida da yamma ta yi mai gida ya ce to ka zo ka shiga wajen amaryar ka sai aka nuna masa ɗakin amarya ya kama hanya ya je kofar ɗakin amarya ga amarya a zaune amma ta ba shi baya ba fuskar amarya yake gari ba har zai sallama ya ce as sai tuna ashe kurma ce to yi da sallama za ta ji to ya zai can sai ya tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato idan ka yi wa mutum sallama assalamu alaikum lada goma za ka samu assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin za a baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada talatin za a baka shi ma in yi ansa in yi wannan lada za a bashi idan bai ansa ba kuma Allah zai mala'iku waɗanda suka fi wannan alkhairi za su ansa maka sai ce to ai da zaman banza gara aikin kishiya bari in mata sallama in ma bata ansa ba in cake lada talatin ko mala'iku su ansa mu sai gyara murya assalamu alaikum wa rahmatullah kun san me ya faru faja'ahu sautun ka sautil bulbuli wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu wata murya wato muryar mai zaki wata murya mai ɗanɗano raɗau maɗau kusan muryar mace ba kamar muryar namiji ba ne ko ba haka ba ya kato wajen yi maka sallama sai baka tsoron kai wasa amma amarya idan ta sallama tambayi ango ka sha labari tambayi malam nura idan ta idan ta mai sallama sai ji hadda wani tajawidi tajawidi haka a cikin sallama sai ji wani sauti sautin malamai sun siffanta shi da kukan kanari saboda zaƙinsa an ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu ya waiwaya ya duba ya duba bai ga kowa ba sai ya ce wa hal tujibul mala'ikatu bi sautin masamu ashe da aka ce mala'iku za su ansa dama mala'ikun za su ansa a jimuriya su da shi ka alhamdulillah yau ya jimuriyar mala'ika ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ahalus sunna ku yi kokari ku raya sunna ta sallama sunna ce mai muhimmancin gaske kun ga yan bidiya ba sa sallama idan ya haɗu da wani sai ya ce gafara dai kaji sai ka ce wani jaki wai gafara dai ba nan zai baka haushi ba wai sai ya je masallaci ya yi sallah wai ba zai yi lazimi a cikin masallaci ba sai ka hanya wai sai ya dauko carbi sai ya taho ka hanya yana tafiya kwandal kwandal da ka ce masa assalamu alaikum ji sai ka ce dan wuta wai shi lazimi yake wai ba zai asa ba wai assalamu alaikum kai ka san matsayin sallama kuwa ana maka sallama kana bubbuga hannu wai kai ba za ka ansa ba sallama gaisuwar annabawan Allah madaukin sarki sallama gaisuwar mala'iku da mala'iku suka zo wajen annabi Ibrahim wai da wace gafara suka ce ko suka ce mashi هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين سجبريل جبريل سي إسو دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون Allah ran ma'ayadan ta mun daɗi sosai da Allah dan karamai mai tata هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يا أخي إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون سلم جسور الجنة أبا كيسبا التكبير لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما كم يأكي سامو أتكي إلا قيلا سلاما سلاما والذين صبروا بها وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون في الأجر المصير الشلام وأنفقوا مما رزقناهم سرا وألانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم <laughs> وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار kai ku saurara ku ji a cikin mala'ikun Allah wanne ne dan turnuku wanne ne wanda ya fi kowa bala'i a cikin su da zafi mai zafi zafi sosai akwai kamar mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa akwai kamar shi to hatta mala'ikan mutuwa in ya zo karɓar ran mai imani sai ya mashi sallama mala'ikan mutuwa in ya zo zai zara ran mai imani ka rayu akan sunna sai mala'ikan mutu ya maka sallama kamin ya karbi ya karbi ya karbi rayuwarka Allah ran ma karatu yana cikin suratul nahl sai Allah ya ce me allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum salamun alaykum الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم تكسوا الجنة منا سلام عليكم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الله يتي ملائكو ما يسون ذا سكر كسوك سكا ساميك من سركي abinda za su ce wa ahlus sunna in sun yan duniya ba su san darajar sallama ba wai shi yasa daga cikin laifin yan izala a wajen su wai in banda lalatattu yan izala wayanda ba su bin iyaye waye zai yi su sallama waye zai samu baban su ce masa assalamu alaikum kai dan bid'a ha da Allah ya tambaye ka da ka yi wa mutum sallama za a baka lada talatin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in ya ansa a bashi lada talatin wa kafi so ya samu lada a dan bidiya bai so shi baban shi ya samu kai dan bidiya kai nake tambaya da ba kai baban ka sallama haushi tsoho kake so huta kake so tsoho ya je ina tambaye ka ku saurara wato sabit ibn qais yana tsaye yana cewa jibril mala'iku sai ga amarya ta miƙe tsaye ha sai ga ta yi u-turn da ya kalli fuskar ta sakta sai ga tun da ya zo duniya bai taba ganin kyakkyawa kamanta ba idan nan waral sai ta fara ba da step ta nufo inda yake left right left right left sabi ibn kai sai sabda kansa kasa yace subhanallahi al-khaliq al amarya amarya ta ce mai gida lafiya ta ce mai gidan wa ta ce mai gida na mana ya ce a ta kaka na zama mai gidanki ta ce ai ni ce amaryar ya ce a matar da na aura babanta ya faɗa min ma makauniya ce ke ga idanunki sun fina wa girma ya kai haka ta ce eh ladi sadaka abi babana gaskiya ya faɗa ya ce saboda me ta ce masa ƙala inni a'ama inni amiya anni a gudu basari anil mahari ya kira ni makauniya saboda ina runtsa ido na bana kallon abin da Allah ya haramta ya ce ke kurma ce ta ce kwarai da gaske ya ce mun kurma saboda bana jin abin da Allah ya hana ya ce ke gurguwa ce ta ce ban taba zuwa inda Allah ya haramta ba ni a nan gidan nake muharrami na ma ni ban saba gani ba sai kanzu da ka zama mijina kai a sanadiyar wannan aure ne aka haifi imam abu hanifa ka je ka karanta wani littafi da ake cewa al'immatul arba za ka samu wannan hadisa da ta faru amma menene muhallin shahid a nan wa ya sama wa yasta miji uba ne ya zaba wa yasta mijin da za ta aura to hanya ta uku da ake neman aure shine saurayi da kansa ya ga yarinya ta masa to kuma sai ya je ya nemi izini a wajen iyayenta idan suka ba shi izini sai ya zo ya fira da ita in an fahimci juna dattawa su shigo a ɗaura auren ko ya tura a tambaya masa izini ina aka samu wannan shi ne auren sayyidina aliyu radiyallahu anhu da fatima yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina aliyu radiyallahu anhu ya ga fatima ya ga ta masa sai ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wato yana so ya tambaya ya ce kunya sai ta kama shi ya gagara tambaya ya koma daga baya ya kara dawowa kunya ta kama shi ya gagara tambaya daga ƙarshe dai aka tambaya masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi aurenta sai ga na aliyu ya auri fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ta hudu da ake yin aure shine ita yarinyar da kanta ta ga saurayi ta gaya mata yarinyar da kanta ta ga saurayi ya mata ta same shi ta ce ina son ka idan ka ga na yi maka za ka aure ni to ka tura a tambayi babana a daura mu na aure ki da kai ba abun kunya bane ya halatta ba kuma dalili ne kai a gare ka ka wulakanta su daga baya ba saboda ko ita ta maka magana ko babanta ne ya maka magana kawai saboda ta dan maka laifi kaɗan ka ce ke saurara ni wannan shegantakar ba za a mu a gidana ba ba fari na je na nemo ki ba ina zaune kan keken ɗinki na ba <laughs> ya za ka ka samu wannan shine hadisin mahuba wacce ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba shi kanta hadisi ne ingantacce hadisin sahal ابن سعد السائدي رضي الله عنه جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فصعد النظر إليها صلى الله عليه وسلم وصوبه ثم قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يجد فيها شيء جلست فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال هل عندك شيء قال لا قال اذهب فالتمس شيئا فذهب الرجل إلى بيته ثم رجع فقال يا رسول الله لا أجد شيئا فقال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال يا رسول الله لا أجد ولو كاتبا من حديد ولكن هذا إزاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس جلس حتى إذا بال المجلس قام فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا أمر به فدعي فقال هل عندك شيء من القرآن فقال نعم يا رسول الله معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظها عن ظهر قلب فقال نعم فقال اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن وفي رواية فقد ملكتكها على ما معك من القرآن وفي رواية فقد an ankahatukaha ha alama ma'aka min alquran wata mata ce ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune a majalisa sai gara ta iso tana zuwa ta ce ya rasulullah na zo ne kalle ni ina maka ka aure ni magana ta girma annabi yana zaune daga kansa sama ya kalle ta ya sake mai da kansa ƙasa annabi bai shirya yin aure a lokacin ba kuma yana jin kunya ba zai iya ce mata ba ya santa ba wani sahabi da ya ga haka sai ya miƙe ya ce ya rasulallah in kai baka bukata ni ina bukata <laughs> eh wani kwararren hafsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalle shi ya ce to je ka kawo sadaki a daura muku aure ya ce ya rasulallah ban da komai ya ce je ka laluba da duk abin da ka samu kawo ya je ya zagaya da ya ce ya rasu ba abin da na samu annabi ya ce je ka samu ko zobe na bakin karfe ya zagaya ya zagaya ya dawo ya ce ya rasu zobe na bakin karfe ma ya gagara annabi ya shiru mutumin ya zauna da aka daɗe bai ji annabi ya yi magana ba sai tafi zai tafi annabi sai hange shi yana tafiya sai ya ce a kira shi da ya kira shi ya dawo da mutum ya ce ya rasu to ga gyauto na sai ya bata annabi ya ce to gyauton shi kadai kake da shi kana daure da shi idan ka bata kai tsirara za ka zauna ko kuma ta bata shi sadaki amma kuma kai ke daurawa to ita bata samu komai ba kenan to da annabi ya zai tafi sai kira shi da ya dawo sai annabi ya ce masa shin kana akwai wani abu tare da kai na qur'ani ya ce kwarai ya rasulullah akwai ne da hadda ashe wani gangaren ne ya ce da wace sura da wace sura ka haddace ya kirga wa annabi surori da dama ya ce duk ya haddace su annabi ya ce da ka ko sai ka duba ya ce ya rasu da ka zan kawo su annabi ya ce to je ka na auren maka ita bisa wannan abin na ƙura'ani da kake da shi kenan ya koya mata wa'annan surori shi ne ne sadakin ɗaura auren menene muhallu shahid wata mata da kanta ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mata yi mata me ya aure ta malamai suka ce wa'annan su ne hanyoyi guda hudu da ake wato kulla aure a cikin addinin musulunci to yanzu ka yi amarya ka zama ango alhamdulillah ma sha Allah barakallah amarya ta shigo cikin gida to ya ake so ka zauna da amaryar Allah ka samu dace ku saurara ku ci wato islam wato wani tsari ya zo da shi yadda ake so ango ya kalli amarya ba haka ake so amarya ta kalli ango ba wato ita amarya ana so ta kalli ango a matsayin mai gida ne a matsayin oga shine boss a cikin gida an gane wannan wa amarya shine oga a cikin gida